mai tambaya na cewa lokacin da banu isra'ila suka zo misra sun je sun tona gawa annabi yusuf alaihi salam sun tafi da shi me ingancin haka a gaskiyar lamari wannan ilimi na bai kai nan ba ban san amsar wannan tambaya eh, Allah ya sa abinci kuma na amma yana jin ƙanshin rashin gaskiya da rashin inganci a wannan kisa yawanci da wannan abubuwan za ka ji su daga isra'iliyat wanda yana da wahala ka samu hadisi ingantacce a kan wannan na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا سيسحتكم بعذاب وقد خيب من افتري فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من الأرض بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلي قالوا يا موسى إما تلقي وإما وإما أن نكون أول من ألقي قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسري فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلي وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أجيب فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم لكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وابقى إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد godiyarmu ga Allah madaukakin sarki ne kowa bin wanda ya kama wannan yammaci na shida ga watan Ramadan bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina da shekara Allah madaukakin sarki ya tafi mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidul ansar domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci zaman mu ah, kafin mu ci gaba da karatu ah, zai kai tattu kwarai da gaske wa juna tajiya na rashin babba da mutane ba a cikin garin su kawai ba bal duk faɗin najeriya bal duk afirka ma baki ɗaya na rasuwan babban malami الشيخ sa'idu hassan جميل muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala da kai hasken cikin kabarinsa Allah ya gafarta masa kurakurarsa da na salari da na koyi da wanda ya sani da wanda ya sani ba jinyar da ya yi mai tsawo kafin ya rasu Allah sai sa kafara da gare shi duk wannan rashin ɗan gashi abin bakin ciki ne saboda raguwa ce an sami musulunci ya samu tawaya manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yantazi'u al-'ilma intiza'a ولكن ينزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا لأفأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا lalle Allah madaukin sarki bai ɗauke ilimin tak daga doron ƙasa ɗaukewa amma Allah yana ɗauke ilimi daga doron ƙasa ne da ɗauke malamai idan aka ɗaɗɗauke yawancin malamai sai ya dawo amawa mutane ne da wanda ba su yi karatu ba sai a tambaye su su ba da fatawa ba tare da ilimi ba su fatar su fatar su fatar da mutane wannan bawan Allah duk mutumin da yake wannan garin shaida ne ni na san shi fiye da shekara talatin rayuwar shi baki ɗaya, domin karantar da ilimi da kawai da wa'azi kuma wani abin burgewa kwarai da gaske irin hayaniyar ilimi da ake yi da hargowa da ake yi da zage-zagen juna za su ga ana ta yi ne ba taɓa ganin su a ciki ba Allah ya gafarta masa Allah ya sa kuma mutuwarsa izina ne jire mu sauran alfajirai ba sai mutum ya tsufa kamar shi ba mutuwa na iya zuwa ko da lokaci Eh, kamata mutum ya ajiye hayaniya ya dawo ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani ɗan ɗanɗanin lokacin da ya saura domin shuka alkhairi ɗan mutum ya bige da hayaniya to sai ya mutu cikin hayaniyar kuma za a masa hisabi Allah ya gafarta masa ɗan uwa da abokan arziki da suke tare da shi da iyalai da ƴaƴa wanda da Allah ya masa hakuri eh, karatun yau insha Allah ta'ala za mu soma ne daga inda Allah subhanahu wa ta'ala ce fatawalla fir'aunu fa jama'a kaidahu thumma ata sanin mu cewa shi fir'auna karan kansa shi ya nemi mukabala da annabi Musa alaihi salam annabi Musa bai wata wata ba sai ya amsa fir'auna ya ce da shi ka sanya mana da lokaci da zanu da rana inda za a yi wannan inkarimar mukabala annabi musa alaihi salam ya ce maw'idukum yawmuz zina wato ainihin alkawarin mu da ku ya zanto ranar kawa ranar ado wanda muka ce rana ce da su kifawa da mutanen fir'auna ba sa zuwa aiki ba sa zuwa kasuwa rana ce suke wanka su caba ado su je suna holewa suna walawa annabi musa rage salam ya zaɓi wannan rana domin a samu yawan jama'a kwarai da gaske wanda za a su daga duhun jahilci zuwa hasken musulunci annabi musa alaihi ya ce game da lokaci ba ce an yi nasu buha daidai lokacin wani ha. mutane sun gama sun gama su a su, za su iya fitowa su shaida wannan man mukabala da aka shirya Allah yake fata walla fir'au daga nan daga wannan alƙawarin sai fir'au ne ya baya kamar da Allah yake thumma adbara yas'a fa hasara fanada juya baya ya bar majalisar sa ya ba da shi a nema masa duk inda matsafa suke a ƙasar nisa. Ƙauye-ƙauye, lungu-lungu, sako-sako, duk wani mai ilimin tsafi, Fir'auna ya ce a nemo masa shi. Kamar yadda ayoyin alkur'ani suka yi ta tabbatarwa wa arsala Fir'aunu fil mada'ini hashiri wa arsala fil fir'aunu fil mada'ini hashirin sai ya tura zuwa garuruwa cewar a tattaro masa dukkan matsafa aka tattaro masa sun ba haka sai ya dawo ina ya dawo majalisarsa fadarsa kan kujerar sarautarsa ya ya ɗaga kan kujera ya kira duk wani masaraki da ya sani duk wani dagaci duk wa'ansu ministoci nasa dukkan su kira su ba gida sun hallara sannan amawan gari kowa yana malamai suka ce sojojinsa suka zo suka yi fare sahu-sahu ya tsara su gefen dama da gefen hagu sannan kuma ya kira waɗannan matsafa wasu malaman tafsiri sun ce sun kai mutum saba'in da uku wani suka ce a sai ka sun kai mutum ɗari hudu wani suka ce a'a sun kai mutum ɗari biyu wani suka ce a'a sun kai mutum dubu goma sha biyu wani suka ce a'a sun kai mutum dubu goma sha hudu kai wani ma kamar ibn mukadir cewa ya sun kai mutum dubu tamanin amma duk wanda maganganu ba kita daga isra'iliya daga bible ake fasowa. ba hadisi aya wanda ya bayani yawan adadin sojojin fir'auna ko kuma matsafan fir'auna matsayinmu cikin tafsiri da irin wannan isra'iliya dubu tamanin ne dubu goma sha biyu ne dubu goma sha hudu ne a saba'in da uku ne matsayinmu shi ne la tusaddiqu ahla al-kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum kar ku gaskata ado da saboda an kirkiro abubuwa da yawa an zuba a cikin littafin wanda yake kare da kar ku gaskata su saboda duk da cewa kare da ne a iya samun maganar Allah ta gaske a ciki in ka kare ta ka kare ta maganar Allah amma abin da za mu ce mun yi imani da abin da aka saukar mana da Al-Qur'ani mun yi imani da abin da aka saukar musu na bible na asali an gane ko wannan shi ne matsayinsu fir'auna ya kira matsafansa ya fara kuskus da su ya shajja'a su ya kwadaitar da su wannan gagarumin aikin da za su yi domin ƙasarsu domin kishin ƙasa kar wasa da shi su tabbata sun dawo musu da galaba akan annabi Musa da annabi abu Mafafa da suka ji daɗi ƙwarai da ciki sai suka ce to mai gida ko akwai abin da za a ba mu idan muka yi nasara a inda lana da ajira in kunna na hannun galibi idan muka yi galaba akwai abin da za a ba mu ne fir'auna ya ce na wa inda kun idan laminan mukarrabi ƙwarai da gaske ai idan kun yi nasara bayan ladan da za a ware muku mai tsoka to za a dama da ku cikin gwamnati kuna daga cikin makusanta kamar yadda politicians suke yi duk wanda ya musu campaign ya taimaka ba sai a ba shi matsayi ba to su ma waɗannan za su taimaka wajen hidimar ƙasa to idan sun gama ba wai a ba su lada kawai ba a'a za a dama da su cikin gwamnati suka yi murna kwarai da gaske ana cikin wannan bayani sai ga annabi Musa da annabi Haruna alaihi masana su kadai suka taho cikin majalisa inda dubun nan mutane suka taru wato jama'a a wani daraja darasi shi ne kar yoyoyo ya ɗebi mutum ya zaci gaskiya dan dake yoyoyo yawan jama'a kar ya firgita wani ya ce nan gaskiya take za ka iya samun mutum miliyan guda suna kan fata mutum mai shi ne ka gaskiya haka ne idan ka dubi da alkur'ani da girma wallahi haka ne ta ce ta gaza duk inda ka ɗan suke suna kan gaskiya duk inda yawa suke suna kan fata walakin na aksarar nasi la ya'lamu walakin na aksarar nasi la menene ولكن أكثر الناس لا يشكرون وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل أما إذا أنتم قليلا ما تؤمن قليلا ما تذكروا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أه وقليل ما هم saboda haka kaɗan su ne yawanci a kan gaskiya idan ka dubi tsarin zamantakewar wannan duniyar da muke cikinta a yau wanda ba su yi imani ba duk duniya ba ta dama mutum biliyan takwas ne mutum biliyan takwas su ne a wannan duniya da muke cikinta watakila akwai tsori akwai tsari a ciki mutum biliyan biyu da ‘yan kai su ne kawai idan ka cire biliyan biyu a biliyan takwas sauran mutum nawa dukkan su arnani dukkan su arnani da saboda haka kar yawan mutane ya birge ka ana cikin wannan yanayi sai annabi Musa da annabi Haruna alaihi Mas'ala sai suka shigo cikin fada wajen mukabala su kadai mutane na kallon su abin tausayi suna shigowa annabi Musa alaihi salam ya doshi daidai gurin matsafan sai ya tsaya a gaban su ya shirya da dan uwansa Haruna sai ya ce musu قال لهم فاتقوا في وينكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا سيحشدكم بعذاب وقد خيب من افتري الله أكبر تكراتم كمان أي شكر wannan riwayar khalaf khalaf an hamza riwayar sa da haɗi ƙwarar da gaske yana suna da baitin da yake magana akan wannan khima al-imam shafi'i yake cewa wa kaifa thulathi ghayra zaghat bi madhi am khara khafu taba haka عمل عمل خاف خافوا آه، وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي عمل خاب خافوا طاب ضاقت فتبلل وحاق وزاغ شاء جاء وزاد قص haka نعم ko? wajen abu وفي شاء wafi kuma wani abin sha'awa a nan shi ne shi manzan ana sallallahu alaihi wasallam duk wa'annan riwayoyin ba ta daya karanta su duka riwayoyi ingantattu wadda ake wasu suka shahara a yanzu ashirin Ashirin da hudu. da hudu, riwaya ashirin da hudu kuma duka alqur'ani ne kuma hikimar abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa saboda larabawa kowa da irin dialectinsa ha yanzu mu ba kunce yanzu ku ba Hausawa ba ne yadda ke bana ko na zama yanzu ku Hausawa ne ko Hausa kabila ce guda ɗaya amma a cikinta akwai kafinanci akwai kananci akwai sakkwatanci ko akwai zazzaganci kuma kowa kuma kowa da irin kalmomin da yi sabawa da su yanzu sai ka je sokoto sai mutum ya ce maka wallahi na kwana ne yana nufin yi bacci ko da rana tsakar rana zai ce maka ya kwana Ya yi bacci kenan idan ka ji wani yana cewa a kashe kusu a kashe kusu ya ga bera an gane ko to nan ba ko kado cewa mutum kusu a yi lamari ya ɓaci haka abin yake wato abin mamaki abin sha'awa ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na balarabe dukkan waɗannan da ya da kiɗa duk ya sauransu kuma don a samu sauki wajen karatun alkur'ani idan ba sankwaci ya zo sai a karanta mai alkur'ani da sankwatanci idan ba kano ya zo sai a karanta mai da kananci idan ba zazzage ya zo sai a karanta masa da zazzaganci to wannan fashe ne wannan riwayar da kuke gani ko wannan kawai wannan mu'jiza kawai ai na shi a lokacin da annabi Musa da annabi Haruna alaihi salam suka shigo suka doshi wajen mukabala suka tsaya a gaban matsafa fara lahum Musa sai annabi Musa alaihi salam ya fara musu nasiha da wa'azi wailakum ya kai sun matsafa ya kai sun wato idan imani ya tabbata zuciya maka tsoron kowa matsafa a ce maka sun kai dubu tamanin mutum ɗaya ka tsaya a gabansu da tsafinsu ka ce ya kai tanku la tafsaru ala Allah kariya kar ku kagawa Allah kariya fa kun bi azab ko fa kun bi azab idan kuka yi wannan kuka kagawa Allah kariya sai Allah subhanahu wataala ya halakar da ku mai da azabarsa kenan annabi musa alaihi salam yana sanar da su cewa mutane da kun san gaskiya sigiri sigiri ai fari fari da fa'ido ne ko a dogara da sigiri ku ci za ku rufe mukabara da Allah wannan mukabar da za ku za ku yi da Allah ne ƙarya ce za ta kara da gaskiya ku ma kun san haka saboda haka ya kai duk kar ku kagawa Allah ƙarya ya halakar da ku da asabarsu وقد خاب من افترى يتدين وتمنى يتأدى وعلى عليا ونمو الدنيا تال لا يحسن نعم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوي وانا ارمى سيهر نعمل موسى عليه الصلاة جي سيسك فارك عليها بقى ارمى سيهر نمحك sai suka fara kare sai suka fara musu da jayayya hannunsu fatanaza'u amrahum bainahum sai suka yi jayayya na lamarinsu a tsakaninsu malaman suka ce jayayyar da suka yi wa'ansu suka ce wa'ansu daga cikin matsafa sai suka ce wannan nasihar da wannan mutum ne mana wai da ku na tattaru ala Allah kadiban fa yusihitakum bi'azab kai wannan ba maganar mutum ba maganar annabi Allah ordinary mutum ba zai yi wannan magana sauran kuma suka ce a a kar ku karya wannan ne mutumin ne mai sihiri ne kuma za mu kara shi sai jayayyar su ta koma tsakanin su wasu malaman suka ce a a wata fatana za wa bai na jayayyar da suke a tsakanin su daga nan da waɗansu suka karya su suka ce wannan lamari za ka mata mace wannan maganar wannan wa'azin da mutumin ne yayi mana wa'azi ne na annabawa mu kuma sihiri ke yi saboda haka gwara kawai mu fasa wannan abin kawai ya yayi galaba sauran suka ce a'a kada ku karya mutumin nan da sihiri ne kuma za mu kara da shi kuma za mu kayar da shi Allah ya ce wa asarru najwa a hakan ma sai suka koye wata ganawa basu bayyana ta ba amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana wannan ganawar sai ya ce قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلم قالوا سيفكتين إن هذان للي تبس وأن متاني هذه لساحران تبس وأن متاني مطافان يريدان سنة نفن أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما suna nufin su fitar da ku daga ƙasar ku da sigiransu wa yanzu yazhaba da a cikin musra su tafiyar da ainihin sarautar ku da mulkin ku da tsarin rayuwar da rayuwar ku wanda yake misali ne da kyau fitacce sai da malam wannan riwayar da ka karanta tana da matsala wajen malaman na hau inna hada inna inna inna harshen larabci harfu nasbin wa taukid ko harafi ne na karfafa magana yana da abu biyu a gabansa yana da ismun yana da khabaru haka ne ko ismun inna kullum yana da mai mansub inna allah haka allah ɗannan shi ne ismun inna haka mansubun ko alimun khabaru inna da'iman marfu. riwayar khalaf inna wannan riwaya ce ba batun khalaf kawai batun kuriyuna ce da madaniyu da ibnu adi so su karanta inna hadani a ka'idar larabci zai zama inna hadaini domin ismu inna ne kuma musanna wal musanna yurfa'u bil alifi wa yunsab wa yujarru bil ya to sai aka ce inna hadani kenan hada ismu inna ismu inna mansubun bil alif wannan shine sabon abu da wuce kaji ba eh domin duk inda aka ce mansubun za a ce mansubun bil fatha ko a ce mansubun bil ya idan musanna ne ko jamu muzakkar salim amma wannan sai aka ce maka ah, ah, mansubun wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu musanna akwai kabilar da ake kiranta banu harith ibn ka'ab larabawa ne tsantsan laraba sosai akwai kabilar da ake kira khuzba'um larabawa ne asalin larabawa akwai kabilar da ake kira kinana asalin larabawa ne da su kuma a yarensu haka yake haka yake ismu inna a ko da irin lokaci mansubun ne bil alif mansubun ne bil alif ba da riya ba saboda ka so a gurin su al musanna yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujarru bil alif musan almajirai suna fahimtar wannan al musanna يرفع وينصب ويجر بالأجر فأوجمع لما نهو المثنى ينصب بالأجر يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء كنا أولنا كرار تاسو إن حرف التوكيد ونص هذان اسم إن منصوب بالألف لأنه جمع لأنه مصنع inna hazani la sahirani la lamul qasam sahirani khabaru inna khabaru inna marfu'un bil alif la'annahu musanna wannan riwayar kenan shi kuma Abu Amr al-Basri yana karantawa inna hazaini la sahiran wannan shine wanda yi daidai da ainihin larabcin inna hadaini la sahirai ai wannan kira'ar malam malaman nahawu suka yi ta akai akwai matsala anan suka ce ina matsala maganar Allah larabcin shi ya koya mu wane ne mai yaran maba gida wai halici ba larabi ne wai ya koya masa harshen wai saukar da qur'ani lisanul arabiyyil mubin Allah ne da saboda haka duk wata ka'ida ta nahawu tana bin karkashin Qur'ani in ta yi karo da Qur'ani sai a soke sa a ajiye Qur'ani shi da original ballantana an samu khusra' an samu kinana an samu banul harith ibn ka'ab dukkan su harshen su kenan kenan akwai hujja ce yanzu idan aka yi dandama ta Hausa aka ce a haka ne aka ce a haka ne ina za koma za koma da littafi ne ina za koma sai a koma kawai wajen mutanen da masu jin hausa ba mutanen bariki ba su da hujja قرار أبو عمرو البصري شوفوا هنا سواء إن هذين إن حرف توكيد ونصب هذين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى لساحران لام القسم ساحران خبر إن مرفوع بالألف لأنه مثنى نعم سير قراءة ابن كثير بحفص ابن كثير بحفص ثم ذكر أنت إن مخففة إن هذان لساحران ابن كثير كما عن طريق البزي وقنبل ياتي إن hazanni haka ne ko malam na in anan in sai su harfu nafi kenan waɗannan mutane guda biyu ba kowa ba ne illa sahara mun gane ko a sauran lokaci in ka haɗa da nahau ɗin da ka tafi ya fito karara ko ka ce tabbas waɗannan masu tsafi ne guda biyu kuka ce waɗannan ba kowa ba ne face masu tsafi guda biyu Hami, sai suka ce in hazari wata magana ka suke a koyi kenan ganawar da suke tsakaninsu wanda suka koyi Allah ya fallasa hannu sai matsafa suka ce in hazari da sakara? ko in na hazari da sakara? lallai waɗanda mutane guda biyu matsafa ne yuri daji a yi kurjaku suna nufin kawar da ku daga ƙasar ku mutum kafa kaga abin ya damu mutane ƙwarai da tun zamanin nan wannan kasar fa wannan kasar kafin Allah ya halicci annabi Adam fa yau take ba kowa haka ne jama'a ta wane ne a wannan lokacin eh saka haifi annabi Adam alaihi salam sai mutane suka fara yawa muka fara bazama inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban gari gari wa qabaila kabilu lita'arafu inna akrabakum inda Allah ya tsaku shikenan daga nan sai mutum ya kama ne mazuri ce wannan kasa ta ci an gane ko an plato sai su zo su yi ba ba kire a wani su to kaga dan baka nan gure ke ba dan kasa ba kuma kasan nan da muke ta ko kai da kasa yi kasa yanzu kai gini a kai ka san ba naka bane eh ita ma gwamnatin da take cewa na ta ta ala maka kasar duk gidajen mun nan fa inda muka shawo an ka babu ba ko kun san da haka bayan shekara nawa auren zai ila su sani bayan shekara ɗari wai gurin na ta gurin kuma ba na kamar na gwamnati ba sai ku zo ku karɓa ba gari ba da kai da ka yi gurin da gwamnati da cikin ta ala maka dukkan mutuwa za ku yi ku tafi ku bar wa Allah wallahi al'azim saboda haka idan ka ga mutum yana faɗa akan ƙasa ma wallahi ba shi da hankali wannan ba shi da hankali abin da zaka bari ka tafi wani ya gada shi ma ya mutu ya tafi wani ya gada haka ake canzal azal har yau mutum 'yan ƙasa ka ji firawuna ko da mafafan kawai su su ne ƙasa kuma annabi musa da haruna sun zo za su kore su شنو حنت هذه اتي ويذهب بطريقتكم المثلى كما صرنا كان تحور اي من المسلم بالآل رايوركو من الهدى نعم فأجمعوا كيدكم ثم اتوا فرسا وقد أفلح اليوم من استعلي yace fa ajni au kaidak wannan magana ce ta fir'aun fir'aun yace kafin shiga wannan mukabala abin da nake so da gare ku fa ajni au kaidak ku tattara lamarin ku tattara sigirin, ku tattara kaidin ku da makircin ku ma'ana ku haɗa kai karku yadda ku sa yi sai na jifar auna yana cewa a haɗa kai a haɗa kai a yi mai a yi maji sun ma'atu saffan sannan ku taho sahu-sahu yana cewa wannan matsafa? in za su taho su yi muƙabalar su taho sahu-sahu a jere don su ba da sha'awa sannan kuma idan za su ajiye idan za su yar da ainihin sandunansu da igiyoyinsu da zanto lokaci guda za su yar kuma lokaci guda za su koma macizai su cika gudun baki daya su bai mutane sha'awa wannan matsafa sun kai matsafa shi ke ba da wannan sha'awa ce wa qad aflaha ma mai man ya ce hakika idan mutumin da yi nasara a wannan mukafalar ta yau to lalle ya samu ɗaukaka ba ta kafa. idan ku ne kuka samu wannan gagara masa guda biyu na farko za a ba mu gada mai yawa na biyu za a dama da ku gwamnati ai kun yi nasara idan kuma annabi Musa ne da annabi Haruna alaihi masala su suka yi nasara su ma kad afla al-yawma man su kuma su a wai tunaninsu su za su yi nasarar kau da fir'auna da mutanensa su mamaye garin su zartu su ne a ƙasa. ai su a ganin su su yi nasara قالوا يا موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي قالوا سيسكت يا موسى سوى تلك مغانا مطافة وتتسين شكوى النبي موسى عليه السلام قد تكون سيفارك عليها tun lokacin da annabi Musa ya musu wa'azi su dai sun yarda za su yi wannan muƙabala amma an riga an sanya musu shakka da tsoro da kwarjini a cikin zukatansu daga zuwa sai suka bai wa annabi Musa gari Musa. In ma an tulfiya wa in ma an تلقي وإما أن man alfa. من ألقى zaɓi. باك زائد هو كسوما ruwa? ko mu kasance mu da farko masu yawa yar da me yar da sanda da igiya na mawata balaga ce malaman musulunci suka ce wani lokacin aka yi harful mafi'uli bihi harful mafi'uli bihi domin a bayyana shi a wani guriya da fasaha domin kidirin maganar shine qalu ya Musa ya kai Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa li'asi kuka zanto kai da farkon da yawa ko mu zanto mu da farkon masu to wannan abin da aka yi hadisin sa anan idan ka tafi suratul a'raf Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqi a wani gurin yana cewa فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يحبون أو نقول هنا سوى فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يحبون أو نقول هنا سوى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون to me yasa suka bai wa annabi Musa kai suka kai mun baka zaki ai wanda ya zo mukabala baya fito ce to amma sun fara karya shi kuma annabi Musa alaihi salam bai yarda so ba Allah sai masa ilhami idan kana san wato galabar taka kai tasiri ka fi su baki ɗaya karka ya ɗaka su su su soma sai ya zanto galabar da ka samu a kansu ita ce a kwakwa na ita ce ta ƙarshe kuma ita ce abin da zai tabbata a kufa mutane amma idan ka yi galaba cikin farkon lamari zuwa ƙarshen lamarin za a iya mantawa Fada. Ƙwanan gani, alku, ta gida shibaru wa isin yiwu mu bayyanu ilayinin shirinin annaha da shirin. qala ta annabi musa yace bal alqu ku fara yarwa alqu bi alqu alqu hibalakum a wata ayar annabi musa alaihi salam zai ce musu alqu ma antum mulkun ku yarda abin da za ku yi ko ne ne ba ku fara ku soma a wasu malaman tafsir suka ce bal alqu din nan ne ce ku yar da sandunan ku annabi musa ne ba da wannan umarni ku yar da sandunan ku su zama ne su zama macizai kenan wannan mai suka yi sun yi sihiri ko ba su yi sihiri ba sun yi sihiri ko ba su yi ba sun yi sihiri to annabi musa na ba da umarni a ciki kuna fahimtar wannan lamarin ba bal alko annabi musa alaihi salam yana ba da umarni a yi sihiri shi al'amru bil ma'ruf yake anil shi kuma munkari a nan ba wai ya ba da umarni a yi ba da tunda da mukabala ce shi abin da yake hange ita ce natijar natijar da za a samu shi yana da yakinin zai galaba a kansu gaskiya wato za ta yi nasara a kan fata da saboda haka batun ku yi ɗin bai zama wato amurin munkar ba ko da bai gaya musu ba kuma za su yace bal amtu suna zubar da ainihin a lokaci ɗaya yadda fir'auna ya ba su shawara fa ajmi'u kaydakum thumma atu lokaci guda suka yar da da igiyoyinsu kawai sai suka rike da suka koma mace sai suka cika filin mutane suna kallo bakaken mace kai ai abubuwa ba da sosai Ya ce fa bal ya ce ku yar fa idha hibalum sai da ainihin igiyoyinsu wa isiyuhum da sandanansu yukhayyalu ilayhi min sihri ana wa annabi Musa alayhi salam khayal shi yake gani amma abin ba haka bane an gane ko yukhayyalu ilai min sihirin daga sihirinsu yana ganin cewa annaha ta sa wannan igiyoyi da waɗannan sanduna kamar suna tafiya kenan hakikalin lamari ba sa tafiya kenan sihirce shi da aka yi idan dunansu aka sihirci. kuma sihirin ya yi tasiri a idan dunansu. su suke ganin wannan maciji ne amma kuma asali wannan sanda ne ko fahimci wannan lamarin kwa da wannan ayar mu'tazila suka kafa hujja akan cewa sihiri ba hakika bane khayal kuma ba daidai bane eh gaskiya ne a wannan gurin khayal akwai sihiri ma da ake kiransa sihrul khayal ko sihiru at-takhyil idan da za a nuna maka wani abu kamar haka yi kuma ba haka yi ba mutum ya zuba ƙasa a cikin kwano ya rufe yana buɗe sai ya zama shinkafa idan ka ne yake ganin shinkafa amma ƙasa ce a gurin ka san yi wannan ƙasar hausa da yawa eh to mu'tazilawa suka tafi a kan cewa sihiri ba shi da hakika duka khayal ne wannan kuma kusuri ne babba duk mutumin da ya ce sihiri ba hakika ba dai jama'a ya kafirta saboda qur'ani ya ce hakika ne hadisi manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika ne duk da cewa akwai sihirin tafiye, akwai kuma akwai sihirin hakika kuma kwanan da na ga wani kilif yana yawo wani mutumin da yake cewa a duk wani sigiri ma ba hakika ba bahaushe ne mutumin arewa yake cewa teknolojin da turawa suka samu a yanzu duka yana nuna kamar sihiri ne kuma ba sihiri ba to saboda haka sihirin da ake ba su da hakika Allah ya tabbatar da shi cewa hakika ne a cikin suratul baqara Allah yake ce fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi al mar'i wa zawji sihirin da aka yi har ya raba tsakanin miji da mace hakika ne ko ba hakika ba an sihirce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya masa a Aisha radiyallahu anha ta rawaito cewar wata rana sai aka sihirce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata guda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba bai san me yake ciki ba bai kusanci matarsa ba kawai sai ya ce ya kusance shi abin da bai yi ba sai ce ya yi Aisha radiyallahu anha take cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ɗakin ta Allah nan da gidi shi ya tashi yana ta addu'a yana ta addu'a Aka wannan sihirin ba kuma shi yasa jama'a sihiri na tasiri in ya same ka akwai magani akwai addu'a akwai ayoyin Qur'ani amma kuma cin ne baya tafiya idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wata guda da sihiri a jikinsa kafin a bashi kulwa Allahu falaki nasi sihiri ya tafi wane ne kai sai a ce mutum ya shekara guda yana fama karka tasa karka gajiya ka ci gaba da neman magani wannan da jesu sihiri shi a hankali yake tafiya ta ce manzala sallallahu alaihi yana aikin salat nan ya tashi da dindiri yana ta addu'a yana ta addu'a yana ta addu'a bayan addu'a sai ya kwanta sai ya bacci sai Allah ya nuna mishi a cikin mafarki kuma mafarkin annabawa hakika ne yace sai ga mutum guda biyu a cikin mala'iku ne sai Allah ya tura mishi mutum guda biyu ɗaya ya zauna a can ƙarƙashin kafarsa ɗaya kuma ya zauna ta kansa wanda yake ta kansa sai yake tambayar wanda yake kan kasarsa wai me yake damun wannan mutumin ne sai wancan yake ba da amsa cewa huwa mabdugun ai sun ce shi aka yi sai suke ƙara tambaya da me aka sirrice shi sai ce fi muslim wa mushafa wato masaifin manzala sallallahu alaihi wasallam aka samu aka dauka tare da ɗan gashin da yake fita lokacin da yake sai ka gashin sa suka hada suka yi wannan sihirin sannan ya tambaya a ina aka ɓoye sihirin sai ya faɗi sunan wani rijiya daga ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani shi ya farka Wani ne ya sihira sunan sa Nabi ibn A'far bai hude da aka waye gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tare da sahabban sa suka je cikin wannan rijiyar Allah ya gona masa aka cire sihirin daga ciki da wannan masaikin, da wannan gashi da kuma icen dabino ko ganyen dabino da aka hada a daddaure sai aka cire daga wannan rijiya don tsabar dasir da ke cikin wannan sihirin sai da ruwan rijiyar ya zan tuta sannan manzala sallasa mai wasallam fitar aka lalata da ayoyin alqur'ani da girma manzala sallasa da samun lafiya sihiri na da hakika ko ba shi da hakika sihiri na da hakika amma kuma a nan wurin sihirin ta khiyili sihiri da ta khaya sallallahu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin